الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأحمدان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى بعد ما جاء أن الداعية يبدأ بنفسه بعض أظن ليزو قد zo كتاب الدعوات وأتو kitabu الدعاء ينا wato mai kafin ya kira wani ka tashi roƙon Allah kanka kake fara roƙon ma Allah sai ka sa wani a yana daga cikin wato sunna ta addu'a kar ka manta da wani amma za ka yi addu'a ka fara da kanka Allah maɗaukakin sarki a littafinsa ya bayyana mana halayen mu'minai haka ne annabi ibrahim alaihi salam cikin addu'o'in da yi abin da ya yace rabbana bi filli wa liwalidayya Allah ka gafarta min da kuma iyayena sai ya fara da kai haka nan Allah da ya ambaci waɗanda suka biyo bayan sahabbai da kuma al'ansar mutanen Madina ya ce wallazina ja'u min ba'di yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina da Allah ka gafarta mana kuma da ƴaƴan uwanmu da haka mutum yana fara ma kansa ne sai kuma ya ma wato ƴan uwansa amma kuma kan samu wasu halaye da wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi addu'a ga wasu kafin ya yi kansa ya tabbata yana cewa yarhamullahu umma isma'il Allah yi jin kai ga uwar isma'il wannan babi ne na tausayawa ya addu'a ne amma babi ne cikin tausayawa ai da ba ta haka ba ko yarhamullahu lutan Allah yi jin kai ga annabi lut da bai ce yana neman mafaka a wajen kowa ba wannan babi ne na wato asalin jin tausayi amma yadda mutum zai yi addu'a ana so ya fara da kanshi sannan kuma sai ya shigar da wato sauran mutane قال حدثنا نصر ابن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا ابو فاطم عن حمزه الزيات عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه كما قال صلى الله عليه وسلم يا kasance جي ya ambaci wani kuma ya tashi addu'a sai ya fara makansa addu'a kafin ya ba wani قال هذا حديث حسن غريب صحيح وابو كفن اسمه عمرو بن الهيثم haka yana daga cikin addu'a shine ka fara makanka ka roƙan makanka in ka gama kuma sai ka shigar da dukkanin sauran wanda kake wato tunanin shigar da shi ala babu ma ja fi rafil aidi inda du'a babu abin da zo wajen tsada hannuwa cikin addu'a lalle yana daga cikin abin da muka ambata a farkon wannan darasi na da'awa daga cikin ladubba da ake so na addu'a shine mutum ya daga hannunsa sai dai wajen daga hannu shi asali daga hannu yana da asali a addu'a ma'ana yana da asalin shi shine mutum ya daga hannunsa ba ma akwai wajajen da su ne suka fi tabbata cewa ana daga hannu cikin addu'a kamar misali a lokacin da mutum yake tsayuwan arfa yana daga hannunsa ko lokacin da yake wajen jifa ko lokacin da yake safa da marwa ko kuma wasu lokuta da ba kaman bayan sallar farilla ba wancan na sallar farilla ana safani a kai mutum ya idar da sallar magaruba misali za ka ga wani ya kaja hannu yana addu'a ko wasu malamai suna kore hakan abin da suke tabbatarwa ɗaga hannun yana da asali a addu'a amma ba kowane waje ba akwai wajen da ake ɗaga hannu akwai kuma inda ba ka ɗagawa yasa wasu ke cewa mafi kiyayewa musamman kamar bayan salloli da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya a cikin su shine azkar yayi yana amfani da yatsunsa da sauransu to wannan sai yayi addu'o'insa in ya gama yayi sallaci shi ta nafila kuma zai iya daga hannunsa cikin addu'a saboda ana iya daga hannu a addu'a wasu lokuta banda wasu lokuta yasa inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaga hannu yake addu'a aka so mutum shi ma ya kiyaye ire-iren waɗannan wajaje inda kuma bai tsaga hannu a cikin su ba musamman in ya zama waje ne da aka saba ganin shi yana yin addu'a to babu laifi mutum shi ma ya kiyaye amma kamar cikin sallar juma'a yayin da ake hutuba ta roƙon ruwa istisqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga hannuwansa hakanan ya tabbata cewa waɗanda suke sauraron addu'an liman su ma suna ɗaga hannuwa a irin wannan waje ya ka waje shi ɗaga hannu yana da asali sunna ne a cikin addu'a inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya ambaci wani mutum ya rufa yadaihi ila sama yana ɗaga hannunsa zuwa sama haka nan kuma da hadisai masu inganci wanda daga cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah madaukakin sarki da kansa yake cewa yana jin kunyar bawa da zai daga hannuwansa ya roƙe shi kuma Allah ne yadda su bai bashi ba to kaga kenan ladabi ne domin kana nuna kasuwarka da wanda yake ka wanda yake sama da kai Allah yana sama da kowa fa huwa al-qahiru fawqa ibadihi Allah yana sama da bayinsa kaga kana kai kukanka ne wajen Allah madaukakin sarki sai za ke mika hannuwanka kuma mika hannu yana nuna wata alama ne ta nuna cewa kai ka shiga halin bukata tunda ko abu kake so a baka ya hannu kake mika to haka nan za ka roƙi Allah sai ka mika hannuwanka ba ya kana nufin ya zuba ma a hannunka ba a'a yana nufin cewa wani hali ne da kake nuna cewa kai ne bukata ne kuma kana nuna kaskanta ka kana nuna cewa lallai shi din shi ke sama da kai da zai baka yasa ana so mutum ya ɗaga hannuwansa ko ya haɗa su ko kuma ya ɗaga su haka an gane ko shi ya sa ya kawo wannan babun babu ma ja'a fi rafi al-aidi inda du'a قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وإبراهيم بن يعقوب وغير واحد قالوا حدثنا حماد بن عيسى الجهني عن حنظلة بن أبي سفيان الجمهي عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه وانا حديثنا عمر رضي الله عنه ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya daga hannayensa sama cikin addu'a baya sauke su har sai ya shafa fuskarsa to a farko mun yi magana kan daga hannu ne to amma ya shafa addu'a wannan ita ma matsala ce mai zaman kanta shin idan mutum ya gama addu'ar sa zai shafa haka dan wani zaka da suna shafa haka ko kuma zai shafa haka wani ma haka za da suna yi wannan hadisin matsalar hadisi yana da rauni inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa ya shafa din to babu sabani an gane ko matsalar yana da rauni hadisi eh, malam Hussainin Allah ya masa rahama a cikin malaman zamanin nan ya ba da mafita ya ce waɗanda suke ganin cewa hadisin ya inganta in sun yi aiki da hadisin ba su da laifi wanda kuma suke ganin hadisin bai inganta ba to suna ganin in su ma sun yi aiki ba su faru ba su da laifi don haka yake cewa ba na cewa mutum ya yi bidiya in ya shafa wannan shi ne fatawa mafi sauki ba ta cewa bidiya inda ya shafa musamman ba abu ne wanda wasu an samu suna ganin cewa hadisin kila ya inganta ta wajen su ta yake da za mu bidiyantar da wanda ya shafa ba kuma yana da kyau ɗaliban ilimi su dinga sanin wannan matsaloli wani abu daga kaya biya biya cewa ko kawo wani abu biya ce ake ka zama ɗan bidiya ya ce ka zama ɗan bidiya ta iya yiwa hadisin tunda yana ya zo amma dai yana da rauni a sanadinsa ina a wajen wani ya inganta an ya zama a wajen shi ya inganta ya ce wanda ya inganta a wajen shi ba za ta ce a ba wanda kuma bai inganta a wajen shi ba shi ya tsaya akan azalinsa to abin da kai shi ne